da ake nufi da azumin bakance kai ne ka wajabta wa kanka ibadar da kafin ka wajabta wa kanka ita hafi ne ba dole ba ke ce kika wajabta wa kanki azumin da kafin ki wajabta wa kanki shi ba wajibi bane a ki ganin damar ki ne ki azumi na nafila kawai dan ganin dama ranar laraba mai zuwa ko ranar talata mai zuwa ganin damar ki amma tun daga yau sai kika ce na yi wa Allah alkawalin sai na azinci ranar talata mai zuwa to lokacin da kika fita haka ya zama ba kante ya zama tilas yanzu ya tashi daga nafila ya kuma wajibi na zama ba kante kenan idan muke ba ana binki bashi daga nan har tsawon rayuwar ta sai kin sai an yi miki wani sai kin yi wannan azumin idan Allah ya karɓi rayuwar ki biki biya ba sai a bincika cikin bashin da ake binki da bashin mutane sai a tambaya akwai bashin Allah akan ta ko ba bashin Allah akan ta eh akwai azumi na kafara akan ta ba ta yi ba to sai a yi mata akwai azumi na bakance ba ta yi ba sai a yi mata ashe kenan azumi na bakance ma dole ne da haka ne da Ramadan da azumi na kafara da azumi na bakance wannan don azumi ne na dole